barkanmu da sake kasancewa da ku a shirinmu na fassarar mafarki a yau muna ɗauke da bayani akan mafarkai guda shida wanda idan ka yi su to ka nemi tsari da Allah maɗaukakin sarki daga sharrin shaidan ka nemi tsari daga wannan wato mafarki ɗin mai tambaya iya tambaya ce shin akwai yadda za a idan ne mafarki in sanya ta ta ki tabbatuwa ma'ana ta mafarkin ya ki tabbata akwai yadda zan yi haka ta faru eh akwai yadda za ka yi ka sanya mafarkinka ko da ka gani abin da ka gani din ba zai faru ba ma'ana ba zai cutar da kai ba a shine neman tsari da Allah daga wannan mafarki sannan kuma rashin gayawa kowa kamar yadda ya tabbata cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake ingantacce cewa in ka ga mafarki da ya tsorata ka to in ka tashi ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan kuma kada ka gaya wa kowa har aka rawaito cewa ka canja kwanciya ka canja bangaren kwanciya mana idan kana bangaren dama ne ka koma hagu kana hagu koma dama idan baccin zaka koma ah, ka ci gaba akwai riwaya da ta ce ka yi tofi hagunka so uku duka so da sababba sabubba ne wanda shari'a ta ba da su eh, don aiwatar da su don kada sanya mafarki ya tabbata domin mafarki yana da ƙarfin gaske mutuƙa da gaske yana ɗauke da saƙuna masu nauyi domin ba mu da wani abu da ke tsakaninmu da Allah a cikin eh, rayuwa wanda bawa zai karɓa bayan wahayi na ilhama kamar mafarki eh saboda annabta ta yanke sai wahayin ilhama sai kuma mafarki ta nan ake karɓan saƙonni daga ubangiji tabaraka wa ta'ala to da haka yin waɗannan abubuwa za su sanya ka ya zama mafarkinka baya tabbata Mana abin da ka gani na tsoro to idan ka yi waɗannan matakan to al'amarin ba zai faru ba da yadda Allah tabaraka wa ta'ala to wannan mafarkai ga su guda shida wanda in ka gansu ka ɗau wannan matakin ba faɗan fassara su zan yi ba a zan faɗa muku su kawai in ka gansu wayannan ka ce a billahi minash shiɗanar rajim kaka gaya wa kowa kai tofi a hagunka a so uku mafarkan nan kuwa su ne ina daɗa tunawa lokacin kira biyu na azahar zuwa hudu <coughs> idan an yi la'asar kamar hudu saura minti biyar ma a tsaya sannan kamar biyun shi ma ya zama kamar biyu da goma ko biyu da kwata haka sannan an gama da masallaci an fito da daddare goma in ka kira goma dot ka ji to ka bari ya dan tafi goma da kwata ko goma da rabi haka sai ka kira zuwa sha biyu na dare duka agogon najeriya a lura sannan mafarki guda ɗaya tak ka faɗa ka sake bin wayannan lokutan guda biyu ka kira sannan sai mu ci gaba da ko nawa ne insha Allah za a dinga fassarawa Ah, sannan ah, wannan da shi ne sanarwar da nake koda yaushe saboda sakamakon yawan da al'amuran suka sannan whatsapp ana ta min magana whatsapp whatsapp kan baya buɗuwa yanzu kwata kwata baya buɗuwa ka kira kawai ah, mu tattauna idan abin da ya kamata a samu whatsapp din ne to a iya samun whatsapp din da za a tattauna in abin ya kai haka gaskiya to na ɗaya shine wato cin abincin mamaci cin abincin mamaci ba ina nufin mamaci ya baka abinci ko kai ka bashi ba a wannan abu ne mai kyau ka ba mamaci abinci ya karba ko shi ya baka ka karba abu ne mai kyau a'a abin da nake nufi yana cin abinci sai ka zo sai ya ce ku ci sai ku ci tare ko kuma ya ci ya bari kai kuma ka ci to wannan shi nake nufi dan Allah akwai an fahimta amma kakka wanda an bashi mamaci ya bashi abinci ko kuma shi ya ba mamaci abinci ya kirawo akan wannan ishu din kai naka alheri lafiya lau yana nuna wato yarda da kai da mamaci da yi da kuma shi mamaci kyakkyawan hali da yake ciki amma yana cin abinci ya ce ku ci ka ci ko ya ci ya gama ci ya bar wani ya baka ka ci ka ci to wannan kaka ga kuwa ka nemi tsari da Allah daga wannan mafarki ka sauya kwanciya in ci gaba da baccin za ka yi ka yi tofi uku a ɓangaren hagunka shikenan ka yi gunda bakinka na biyu shine rasa abubuwa muhimmai rasa abubuwa naka muhimmai kamar takalmi kaga ka rasa takalminka ko ka rasa motanka ko ka rasa wayanka ko kayan ado na mata irin su ƙawarwaro irin su gold sarƙa kenan da shauransu wa'annan abubuwa kaga rasa su a cikin bacci wannan shi ma ba a son sa a cikin mafarki ka nemi tsari da Allah daga wannan mafarki kuma kaka gaya kowa abu na uku tafiya a cikin mutane tsirara e tafiya cikin mutane tsirara wannan shi ma ba a son haka eh mafarki ne wanda yake bayi da kyau sannan na hudu a haɗowa daga daga wani guri mai tsaho maɗaukaki kaga ka waɗo lu wannan mabarki ana yawan yin shi to wannan mabarki shi ma bai da kyau ka nemi tsari da Allah daga sharinsa abin da zan iya faɗa a ciki yakan alamta iska yakan alamta iska don saboda ka yi magani yakan alamta iska daga cikin sufofi sha takwas da masana suka faɗa daga cikin alamun iska har da wannan haɗuwa daga sama ɗin yawan yin shi sai na biyar rushewar gida ko kuma katangu su tsatsage tsatsagewar ko tsagewar katanga ko abin nan don haka wannan shi ka nemi tsari da Allah daga sharrin wannan mafarki kaka gaya kowa yawwa sannan na shida na ƙarshe tafiya wani guri da baka sani ba ka ka kana tafiya a wani guri da baka sani ba kuma kana cikin ɗimuwa ga wasu abubuwa kana gani baki ga mutane wanda suke baki wanda baka saba ganin irinsu ba ko baka saba mu'amala da su ba to ka ganka irin wannan guri a ɗimauce to shi ma wannan abin da zan iya faɗa a cikinsa ɗimu wannan takan iya nuna a sihirce kake akwai sihiri a jikinka shi ma sai kai maganin sihiri Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu a ci gaba da haƙuri saboda al'amura na jama'a sai ana yi ana ba da haƙuri wallahi abubuwan sun wuce inda nake zato wallahi tallahi irin irin shirin gidan rediyon na yadda kaga haka idan biyun nan na azahar ta yi haka nake yi to amma dai Allah ya ba mu ikon jurewa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam